Tarihin Afirka. Les archives d'Afrique à la FOCA. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka. Inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. J'ai toujours été à la tradition, mais ce que j'ai dit, c'est que Ni ko da yaushe ina cikin aiki da al'adunmu na gargajiya sai dai abin da nake cewa kamfanonin da ke kasuwancin fayafayen waƙoƙi na katsa London da saka ido akan duk abubuwan da muke yi. Suna yin hakan domin su samu nasarar sayar da kasa-kasan saboda ba kamfanin da ke son buga waƙoƙin da ba za su samu ciniki ba a kasuwa. wannan ita ce babbar matsalar akwai mawakan gargajiya da dama da ke son yin waƙoƙi amma waɗannan kamfanoni ba sa ba su damar cimma burinsu waɗannan kamfanoni na buƙatar waƙoƙin zamani da za su sa matasa motsawa da yin rawa amma ba sa buƙatar fahimtar kalaman da ke ciki bonke bahleli bonke kwanongoma bahleli bonke etilaweni bahleli bonke kwanongqongqo bahleli bonke etilaweni bahleli bonke kwanongqongqo Ko shakka babu, Miriam Makeba na cikin manyan shekarun da suka yada al'adun Afirka a faɗin duniya ta hanyar waƙoƙinta ko kuma wasu ayyukanta na daban. Nasarar da waƙoƙinta suka sama cikin duniya ta taimaka ainun wajen bayyana illoli da matsalar da gwamnatin wariyar launin fata wadda ta jagoranci ƙasarta ta Afirka ta kudu tsawon shekaru ta haddasa. na. Dans la première partie de cette série d'émissions que nous lui consacrons, a cikin shirinmu na farko mun taɓo yadda rayuwarta ta kasance har zuwanta a ƙasar Amurka a shekarun 1960. A wannan karo kuwa za mu kawo muku cikakken tarihin rayuwarta ne wace tun farkon rayuwarta ta tashi a cikin maraici a wata unguwa ta marasa galihu da ke birnin johannesburg a matsayinta na baka ta yi ayyuka da dama da suka hada da wanke-wanke a cikin gidaje da kuma wankin motoci kafin ta shiga kungiyar mawaka da ake kira manhattan brothers da ta kunshi bakake zalla cikin wannan kungiya ce take rubutawa tare da rera waƙoƙi da suka fiddo sunanta a shekarar 1956 musamman waƙar fata-fata Pata Pata était, je l'ai chanté en 1956 en Afrique du Sud. Na rera Pata Pata a shekara ta 1956 a ƙasa ta Afirka ta Kudu. Wannan waka ce da ta samu karbuwa sosai, ba ta da wata ma'ana, illa kawai waka ce da rawa da muka saba yi a dandali. Fata-fata na nufin taɓa ni in taɓa ka. Na yanke shawarar sake wa waƙar kwaskwari ma shekaru goma bayan na rera ta. lokacin da na je kasar amurka ba zato ba tsammani sai wakar ta yi tashe sosai a duniya har ila yau shekaru goma bayan haka sai shahararriyar mawaƙiyar faransa sylvia bertan ta sake rera ta ita ma ta yi suna sosai a duniya saboda wannan waƙa tawa da ta kwaikwaya ni dai a gaskiya ban san abin da ke cikin wannan waƙa har mutane ke santa sosai ba. cewa wannan waka ce da ta yi suna a duniya, amma ba ita ce ta sa kamfanin waƙoƙin yin tururuwa zuwa ga make ba har ma ta samu ɗaukaka ba. Fitowarta cikin wani fim mai suna Come Back Africa da wani ba Amurki mai suna Lionel Rogerson ya shirya, sannan aka sanya ta a cikin wannan fim da aka yi lokacin a cikin Afirka ta kudu. Ƙasar da ke ƙarshen mulkin wariyar launin fata shine haba Haba'isa. an gayyaci Miriam Makeba a garin Venice na Italiya wajen gabatar da wannan fim. A lokacin tana da shekaru 27 kuma shine zuwanta na farko a Turai. Ba ta taɓa zaton cewa wannan shine zai zama dalilin farin jininta a fagen waka da zai zarta shekaru 40 ba. Tashanta ya soma ne lokacin da ta hadu da Harry de la Font wanda ya gayyace ta zuwa Amurka. Rinan ne fa ya mayar da ita a matsayin wadda ake karewa duk da irin farin jinin da take da shi a duniya da nasarorin da take ci gaba da samu a fagen waƙoƙi. Miriam Makeba ba ta manta da tushenta ba da kuma irin wahalhalun da baƙaƙen fata ke sha a ƙasarta ta Afirka ta Kudu. Ta yi amfani da wannan matsayi na wadda duniya ke saurare. don bayyana mulkin kama karya da na wariyar launin fata da magabatan pretoria ke yi lamarin ya ƙara ƙamari lokacin da ta buƙaci komawa ƙasarta ta afirka ta kudu don halartar jana'izar mahaifiyarta da ta rasu amma magabatan ƙasar suka hana ta saboda yadda take bayyana wa duniya miyagun ayyukan da suke yi a cikin waƙoƙinta. mahukuntan afirka ta kudu sun ci gaba da kallanta a matsayin 'yar gudun hijira to sai dai duk da cewa tana nesa da ƙasarta wannan mataki da aka ɗauka a kanta bai sanya ya mata gwiwa ba ina a maimakon haka ma sai ya kara mata kuzari wajen ci gaba da gwagwarmaya eh, euh, ya zama wajibi gare mu mawaƙa mu sani cewa ba zaman kama muke ba akwai mutane da dama da ke kewaye da mu don haka duk wani abu da zai sami al'umma dole ne mu kasance a matsayin muryarsu ganin ta hanyar wake-wakenmu ana sauraron saƙonni daban-daban lalle ba mawaka da yawa da ke da irin wannan ra'ayi nawa kasancewa ba mu fito ƙasa ɗaya ba wasunsu ma na cewa ba za su sanya kansu a cikin matsalolin da ba su shafe su ba. Ni da na fito daga Afirka ta kudu inda baƙaƙe suka fi yawa amma farar fata 'yan ƙalilan ne ke mana mulkin mallaka da nuna wariyar launin fata. Dole ne in faɗi wannan. Ba zan ci gaba da waƙoƙin soyayya kawai ba alhalin ta na cikin halin lahaula. Dole duniya ta san halin da ake ciki don su taimake mu mu fita daga ƙangin da muke ciki. lallai ina wakar soyayya amma ai rayuwa akwai maganar jin daɗi da rashin jin daɗi dole kowane ɓangare a taɓo bai kamata a zaɓi ɗaya daga ciki ba. Même si les autorités américaines sont parfois quelque peu gênées par ces prises de position, Lokacin da take zaune a Amurka, wasu daga cikin waƙoƙinta da maganganunta sun yi mayar da hankali ne kan gwagwarmaya a kafafen watsa labarai. To sai dai lamarin na so ran gwamnatin Amurka. Amma wannan bai rage wa make ba farin jini ko kaɗan a wannan ƙasa ba. har ma gayyatar da aka yi don rera waka wajen bikin cika shekara na shugaban Amurka JF Kennedy duk inda ta samu dama. Miriam Makeba na kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ɗauki matakin mayar da mahukuntan Afirka ta kudu a matsayin saniyar ware. Cikin gaggawa wannan mata ta zama jagora wajen gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata. content eh, eh, Tabbas ina jin daɗi duk lokacin da aka ce ni ce tauraruwa ko jagora wajen gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata saboda a kowane hali ko sau ɗaya ban taɓa mantawa daga inda na fito ba dole mutum ya san daga inda ya fito ina yake yanzu kuma ina ya dosa. wanted to go down to the other side of town. There was water all around and I couldn't cross over. Le de symbole, elle le tient vraiment. a jagorar gwagwarmayar yaƙi da warin launin fata ko shakka babu ita ce ke rike da shi a wannan lokaci wannan nema ya kai ta babban zauren majalisar ɗinkin duniya a taronsa na shekara 1963 inda ta yi wani jawabi mai sosarai wanda zai daɗe cikin kawunan 'yan afirka inda take cewa yana kira ga wannan taro da ya yi amfani da ikon da yake da shi don buɗe ƙofofin gidajen yari da wuraren tsare jama'a daban-daban da ke ƙasar afirka ta kudu gwamnatin vipod ta mayar da ƙasa ta tamkar wani makeken gidan yari yayin da take mayar da martani kuwa gwamnatin afirka ta kudu ta sanar a hukumance cewa daga wannan lokaci makeba na a matsayin 'yar gudun hijira a shekarar 1967 ne masu kamfanonin fayafayi a amurka suka buƙaci miriam makeba da ta sake rera waƙar fata-fata da yaren ingilishi waƙa da ta jinyo mata a farin jini a 1956 duk da cewa asalin wakar an yi ta ne da yaren zulu nan take waƙar ta yi wani gagarumin tashi a duk faɗin duniya lamarin da ya kai amurkawa raɗa mata suna click click girl wannan kuwa saboda dantsar hakori da ake yi a cikin wannan waƙar da ta yi da salon yaren soza. 1968, A shekarar 1968, Miriam Makeba ta auri Stockley Carl Michael, jagoran masu neman 'yancin baƙaƙe a Amurka da ake kira Panther. Wannan aure ya kawo babban sauyi cikin rayuwarta saboda ya sa daga yanzu hukumar 'yan sandan ciki ta Amurka FBI na sa ido kanta ba dare ba rana. Duk da bayyana cewa wannan aure batu ne da ya shafi rayuwarta. cikin wannan hali ne dai magabatan amurka suka fara saka kafar wando ɗaya da ita har ya kai suna sokewa tare da hana ta gudanar da wasu daga cikin wasanninta cikin wannan yanayi ne ta karbi goron gayyatar shugaban kasar gini kunakiri seku ture tare da mijinta suka koma da zama kasar ta gini inda seku ture ya ba su takardun shaidar zama 'yan ƙasa. Myriam Makeba représentera la Guinée à l'ONU. Une idée comme ses Touré les aimait. Dans ce pays qu'elle considère comme le sien, Myriam Makeba ta wakilci kasar Guinée a taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York na Amurka, inda ta gabatar da jawabi gaban majalisar daidai yadda Sékou Touré ke bukata. Makeba ta ɗauki kasar Guinée kamar kasar da aka haife ta, baya ga gwagwarmayarta ta yaƙi da warin launin fata. ta kulla wata sabuwar gwagwarmaya ta yada al'adu afirka domin yada su a duniya daga cikin ra'ayoyin makeba ta bukaci 'yan asalin afirka yankin kudu da sahara baki ɗaya da su zaɓi wani harshe ɗaya da za su rika amfani da shi domin hulɗa tsakaninsu ba tare da sun yi amfani da yaren 'yan mulkin mallaka ba. Même si ils vont à Hollywood demain, ils deviennent Grand grande artiste de cinéma, n'importe quoi, il faut toujours savoir que nous avons aussi notre culture. Abin da nake fadawa mawaka da 'yan fim na Afirka kullum shine duk irin sune da suka yi ko farin jini ko kuwa a Hollywood ne. Kada su taba manta da al'adunmu na Afirka. Dole ne su tallata al'adunmu musamman harsunanmu na Afirka. Idan na ji mutum na kaskanta harsunan Afirka ba na jin daɗi. Musamman masu cewa harsunanmu ba su kai harsun da za a yi aiki da su a hukumance ba. amma ai a turai ma akwai harshen dutch na mutanen jamus da harshen kasar sweden ai ba fin namu suka yi ba amma ana daukar su a matsayin yare me yasa ba za mu yi amfani da namu na afirka ba kullum ina cewa matasan afirka da su rubuta wa kungiyar haɗin kan afirka au don wa shugabannin ƙasashen afirka matsin lamba wajen zaben harshe ɗaya da za a riga koyawa a makarantun ƙasashen nahiyar ba ni da wata damuwa in an zaɓi harshe daga ƙasa ta afirka ta kudu ko a nan gini ko ma daga wace ƙasa matukar dai a afirka ne ina jin takaici a ce ɗan uwana na otu Volta bakar fata kamata amma bai gane abin da nake faɗa masa ba sai mun canza zuwa yaren Faransanci ko Ingilishi kafin mu fahimci junanmu. wannan abin na da ban haushi mataka ya kamata mu bar wa 'ya'yanmu da jikokinmu harshe ɗaya da za su iya fahimtar juna a cikin sauƙi wanda ne kaɗai zai samar wa afirka makoma ta gari zuwa gaba vuke kuseni abelapha amaqondo babohaya vuke kuseni ashiyelele umme baboji ommo ashiyelele umme baboji ommo abelapha amaqondo ayavuke kuseni abelapha amaqondo babo ayavuke kuseni ashiyelele umme baboji ommo ces deux combats de la langue et contre l'apartheid dans son pays, Myriam Makeba va les mener de front avec une volonté étonnante à partir de cette ville enclavée de Conakry. Sa notoriété ne fait que croître malgré son éloignement. Mais de cela, Gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata a ƙasarta ta Afirka ta kudu, sannan da batun samar da harshe ɗaya ga ƙasashen Afirka. Miriam Makeba za ta yi wannan gwagwarmaya ne matuka amma nesa ga ƙasar ta haihuwa. Daga birnin Conakry na ƙasar Gine ne inda take zaune za ta yi wannan gwagwarmaya. Wannan kuwa na zuwa ne a lokacin da take ƙara suna da farin jini a duniya baki ɗaya.